nari beriu ka a bara nga yi huru ganna yedi fasadu non hurun na mabganna di sara matai e kan e na curo cuta warka yon huru ka kai ko bar nufi yana ka curo nga ya hayo hayo ganna e kuna yo alfayo ba iri duwa ka beninwa kuna a bara haika bot kulpai o awa alhamdulillahi ngolo didi alfayo wani bai ka de tugula yo sabu kan bakwai ta zeka a mai uku batu na su bin noida irin bai ka ivoiriyar wani sabu kan baka kwai ta su bin nan irin bai ka maliyayo na senegalayo wani cutai kan bakwai ko ta ganna dikuna kuna a wani uku ba da tuna su bin noida an kaya su bai bin noida wani uku batun a su nijeriya zanka ya si da nigeri mene tunu a su niger boruna yi haika kapu ne barana in norkeci na peitere bara hay ka nga jisi ka dinga peitere mene azaba fotun dinga ba azaba turani n ka so bɔrifɔ nam n ka so an bara wari ko gore ko gona n ka sai sɛ n ka so nam ma kuna n ka kana azabadi no za wari kayan baran nan bongo kɔtɔ na wari kaayon ŋa bara haikan ne diya ka awo iriyo ba si wallahi dama hani ya kote har ta borfo wallahi ai ka gun ko hayo hayna ha circi gunun nin di ceje doyo di ka toro kaino ngane al'umma ma hamfani nan gayo in kaino ka bai faya nan ka ka bai kan ga badu nurno nga kana nga ganna kuna nga ganna kuna ganna kusun kuna ma hamfani nan nga kanan na para kuna mahamfani nga kanan na farani mahamfani nan nga kanan na fu fu mahamfani nan ma burodi curogono lakin hum aqal amma churu mana da diya ce ne yana da diya ce ne kasi man na kukun ka buru hunun nahu annama a kai kai no hiu ka kai kuga faru kul kai hiu kul nada warkan ka kai gari ka pantalo dan ka na kusuno ngano da te nga kai ko gonni di nyasi babe si bor fosin nan sali ngada balba re a gonni di de bere di batunan sin nan ci bere di seka ndia na bana se akan na ba wono o o irke akan na no ron an cini ya bana se bal hal warka bana se de nya ya de babe ya kuma ka bana se da kan duniya dekibu imma alama agarampe kute dezinama alama agarampe wura kuna maka agari amana balayi so ka na kwe folonku wallahi hayyodi ya gon nari kulpaise nun kari gon ko diraw ko in na nor kay ci nga sudane am bar hayka nga ma bar hayka ngana azaba azun muno ambara mo kayo na wari kayo ambara azaba ce kayo foroko kata su te abara no kan ku itere ga azaba su manno an ci haika to wari kayo furo mo riyon na an ci haika to halin yi bon oga deya aga na ci abubakar mani hadisi kuna hei la ta'muruna bil ma'ruf ولتنحون عن المنكر أو لا يسلطن الله عليكم سراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم هي هني كنا دينو كوكو غريو نو قارا كنا نو أو قارا فكنا الفايو وسدنين نتري وسكانا كوفا ماتشي نو سيكا نكا نهي ماتشي با سيكا نكا نهي kan na kanara ka ka tabi ka no yujinan sai no la karinte gor ko ta tabi din muno inara aw kano kaga ka tabi tikidari yono ngi bote para di kuna warkawi ngi kwezi tere warkawi ngi kwezina ka ngi kwika awo nsuba moriya tafe ya kiriye yo ka ganna mani beli beli dam warkawi ngi ci kobolo yo akono no ngi ba kai wuro barkano ngi ci geeyu hamju akono no ngi kai wuro halika wono ko dira no mutu to mana deya arsilami kano ka kai ko gunu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyya ba mai barci wa kai mu yanon ba ba mai yanon haikan diya ko dane haikan diya ko dane karsin wallahi tere aw fu kuna ne kare yo bon masu ka bar hay kan gon ko diya. ka gari ka oh hay basi dun ka to ba ai mon bon wasani ta Allah so bara ya hanni wallahi na wai su ka ken na ce ji pe folon ko wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa hey hey hey kati wadirgo nasabu wadir gwamnati kidariyo wadir na zalinsi wahayi na zalinsi wahayi na zalimi wala karye ta zalimi ga wala karye ta kidari kai ga wala karye ta sabu kwani ga la yusibahu faqat asuka kai haika kaso kenna fadon asuka kenna fadon la tusibanna alladhina zalamu wataru mbarat kidari peyu na wesu kam kaken nan lawo A akano kaboto abubakar siddiq an hadisi yadi wahane ko cere foro na hennati ko hun mu cerse ila lati duma su ka ken nan folon ko la tusibanna allazina zalamu minkum hasa de ya akato aka ko kano azaba kano hanga gunguyo kano an kabar haikana fara kuta a suke na yoyo a suke na ganna ba ganna buro ya gun ko sabu dariya wallahi ku ba hanga gun guyo su kaken nan hmm, haika gun ko te hunde kan ku ko kai ko sai sahara kuna ban wasu bai mani da kai fartan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nar ka halir gannan yo bono ko ma ra zangan si Ta mara tiya alin haniya kamarin nur kai kai riga an ci haika na hundi cari ba an hundi sai farkawin nan di ka kai ko siyo. in nur kai kai rima na marwa ka yi na ilkai ma na mahunu ka fitin kama warkawin ocin ko labuyo ilkai ma hundi cari kalmani kano duce rime kaca hay kana riga iri tabiyayo ce haika na riga tabiyayo wallahi da yaboro hunu jiyo ngam bai haika kana ka na kan so yake tan nabiti shi yake tan nabiti amma han kan hunu ngan nabi fa ya nan ka ta kasi fa ya nan kan fara to din nala akari dem soci tan mai hunu kai yake ta kamabiwe soci na da na ciya aka ba no zaraban tutuma no mun de mom a sai irkai kai biri an ci haika na gabe wa soka ka a bara koro bar sisibi din honne bar bar sisibi azire irkai man bin banan irin gari mu ka ce jiyo to irkai kai biri an ci haika na riyon nan la han kullata fa to mi subahin iri irkare nan goro irkare nori hinna hinna in kan yudo ma hinnan cubiro irkare nori hinna irkare ya mun mori irkare ya mun mori bongo ne ya mun mari helite mene eh you sharp you say mene people say ne ya mun mari su ste de bor no ko bana ta forto zonfo wallahi borot na je ka kace ne ko bana ta handu forto zainka borot na je ko kace ne ngadi na zamara ifo alburuki kute tali ntu tuma bono tumati ganyinon te nabe yomo eh, ifo nke kute tali tutuma tumati ganyidi kwa nongite kabuka bukate mabiya mayekitele iri ganne tutuka ngeri takatemema ganne kalgunna ganna falino salihatun zira. hadan ciliyo ya adam irke ya ga kulpeda amma ifa magari ka ganne na la kariyeti sai normina saron kabur kote ganne na la kariyeti people yomo wahala ko tun ko kai hifa gon kote to goya wallahi de yano de gon na bongo kan na lakar kariyeti hay kan ba duwa kamuno na baran bara kariyeti no mo ka kono gon ne subano su kiba hilliyo ka bai doyo feri waa wa kogoi te kogonnoo gande fannoolaa karrimoo kanoo dee faariyo diinon nan dunnaa feeru barumoo beekaa daawoo faari ganyee dee tomaati ganyee noonu haali ma beeree tantuu yaa fotto zonguuti ifaakoo e itti arziki haalaan koo ee bara maati ka koo ee fuul saharaa kaabonuu suubi man kan hin kunnnaa bilan yi man kan maapi bilan futu au madi ka koo eedaan sarka moota adi sarka de kunu hali koobu. ha ye irin suuru eriganna ma suuru kala kari yeti irin heriganna diga dana ciya ana bara hayka a bara momori na hunyo na hayka gon ko pase ho asilame ya mo chere kasi man na tabi ka pe ko gon za gon ni di hono se di gon ba ifa ya kanowo de yarin kunar bongoga ka kunar ga alhari huniyoji na ku kontere di tutuma balar ganni wa sa saron a balar tare sa saron ndi a sunan kuma kai kacho kaka ci su baka ganna nase a sunan walkan na dunco kamun wa makai kacho an kaduwa haifo ka yi kuka dabco yu diga kaka ci kadir ganna nase kaka ci amfani ganna nase magari ko macoyo ta ku ga bisite ko bar haikan français cuyi nam ku ga bisite kasi man naka noru a yara ka hulu bo mo binenzi kuna ko gudi binenzi noru noru noru noru dide ma hulu irka kibiri an ta haikan siriya terse amar silami siri amerika ne yo ci sirse bani no kano gunu tere gabe yo kono kodi gabe yo wallahi sanani no. sananino rike manono imani kala karyo karani kafiri jihindoyte an bar hay kano baka no ganna mano hanfani o paali mano hanfani asilamai mano hanfani fuyu kuna manu hanfani farani manu hanfani ircirin ci haikar da ta lakar mai iske istighfara bayani ko tuba bayani innar kai kai bin nawayo irkai mace haika anaza iri burukan guntar ka kala yau da أسلامي جنة يكون كلا كركن يدم أسلامي فو يكون كلا كركن يدم أسلامي فو يكون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه